Amos Sura tara Za a hallaka Isra'ila Na ga Ubangiji yana tsaye a gaban bagade ya kuma ce, Bugi kan ginshiƙan don madogaran ƙofa su girgiza, saukar da su a kan dukan mutane, waɗanda ba su mutu ba zan kashe su da takobi, ba mutum guda da zai tsere. babu wani da zai tsira, ko da sun tona rami kamar zurfin kabari, daga can hannuna zai fitar da su, ko da sun hau kan sama, daga can zan sauko da su, ko da sun ɓuya a bisa Karmel, a can zan farauce su in cafko, ko da sun ɓuya can ƙarƙashin teku, a can zan umarci maciji ya sare su. ko da abokan gābansu sun kore su zuwa zaman bauta, a can zan umarci takobi ya kashe su; zan sa musu ido don mugunta ba don alheri ba, Ubangiji, Ubangiji Maɗaukaki, shi da yakan taɓa ƙasa sai ta narke, kuma dukan mazauna cikinta suna makoki, ƙasar gaba ɗaya takan hau ta kuma sauka kamar Nilu, sa'an nan ta nutse kamar kogin Masar, shi da ya gina kyakkyawar fadarsa a cikin sammai, ya kuma kafa harshenta a duniya, shi da yakan kira ruwan teku ya kuma kwararo su a bisa duniya, Ubangiji ne sunansa. Ku ba Isra'ilawa ba ne? Daidai gare ni kamar yadda Kushawa suke? in ji Ubangiji, ban fito da Isra'ila daga Masar ba, Filistiyawa kuma daga Kaftor, Arameyawa kuma daga Kir ba? Tabbatacce idanun Ubangiji Mai Iko Duka suna a kan mulkin nan mai zunubi, zan hallaka shi daga fuskar duniya, duk da haka ba zan hallaka gidan Yaƙub ƙaƙaf ba. in ji Ubangiji, gama zan ba da umarni zan kuma tankaɗe gidan Isra'ila a cikin dukan ƙasashe kamar yadda ake tankaɗe hatsi a cikin matankaɗi, kuma ko ƙwaya ɗaya ba za ta fāɗi a ƙasa ba. Dukan masu zunubi a cikin mutanena za su mutu ta wurin takobi, wato, su masu cewa. masifa ba za ta fāɗo ko ta same mu ba, maidowar Isra'ila. A wannan rana zan maido da tentin Dauda da ya fāɗi, zan gyaggyara wuraren da suka yayyage, in kuma maido da kufansa, in gina shi kamar yadda yake a da, domin su mallaki raguwar idon da duk al'ummai da suke amsa sunana. in ji Ubangiji, shi wanda zai yi waɗannan abubuwa, ranaku suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da mai huɗa zai sha gaban mai girbi, mai shuki kuma ya bi bayan mai matsin inabi, sabon ruwan inabi zai ɗiga daga duwatsu, ya kuma kwararo daga tuddai, zan dawo da waɗanda aka kai zaman bauta mutanena Isra'ila, za su sāke gina biranen da suke kango su kuma zauna a cikinsu, za su shuka gonakin inabi su kuma sha ruwan inabinsu, za su yi lambuna su kuma ci amfaninsu, zan dasa Isra'ila a ƙasarsu, ba kuwa za a ƙara tumɓuke su daga ƙasarsu da na ba su ba, in ji Ubangiji Allahnku.